27 ga watan safar hijirar manzon Allah 1427 wanda ya daidai da 27 ga watan Mat miladiya 2006 wannan littafi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar yadda masu bin karatunmu suka sani yana magana akan al'ubudiyya wato zamantowarka bawan Allah zamantowarka mai bauta ga Allah wannan matsayi ne da babu wani matsayin da ya kai shi kuma dukkanin addini ya tattara cikin abin da ake kira bautar Allah kalmar bauta Allah ta tattari dukkanin abin da yake addini domin abin da ake kira ibada shine abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi na ayyuka ne ko na maganganu wanda dukkaninsu na zahiri ne ko na baɗi a wancan karan ibnu taymiya yana mana magana akan abin da yake rage wa mutum matsayinsa na zamantowarsa bawan Allah ya ɗauki buƙatarsa ya nufi wani Allah da ita ya manta Allah wanda ne matsalatul makhluk roƙon wani ba Allah ba wannan yana tauyewa mutum matsayinsa na kasancewa bawan Allah sai kuma ya zo yana magana a kan ɗaya ɓangaren ka ɗauki buƙatar ka maida ta ga Allah Shi ne matsalatul khaliki wancan karan mun yi magana kan mas'alatul makhluki yanzu kuma ya juyo ɗaya ɓangaren shine mas'alatul khaliqi ka ɗauki bukatunka gaba ɗaya ka maida su zuwa ga wanda yake mahalicinka ibnu taymiya yake cewa <clears throat> wa qad dallat an-nusus amri bi mas'alati al Wannan ya an a 'an mas'alati fi ghairi wato nassi ɗaya ba ɗaya ba ba biyu ba da dama masu yawa sun zo waɗanda suke tattare da umarni akan a roƙi mahalicci kuma suke tattare da hani ga barin roƙon wani abin halitta wani mahaluki fi gairi ma mawdu'in nasi ba a guri ɗaya ba ba a guri biyu ba a gurare da yawa ka qaulihi ta'ala daga ciki akwai fadar sa madaukakin sarki fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab fa idza faragta idan ka gama ibadarka sab ka kafu ka tsaya ka nutsu domin roƙo ga ubangijinka wa ila rabbika fargab kuma ga ubangijinka shi kadai kai kwadai ko kuma fa faranta faragta ya rasulullah idan ka gama gwagwarmayar tabbatar da addini a bayan ƙasa saƙon da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora maka nauyin isar da shi ka gama isar da shi aikinka ya ƙare fansabtu ka kafu wajen bautata masa ka mai da al'amarinka gaba ɗaya kuma ya koma kan bautar Allah shi kaɗai wanda shi ne a suratun nas Allah ki ta fasabbih hamdi rabbika wastaghfirhu idan kaga mutane sun zo sun shiga addini ƙungiya ƙungiya ma'ana addini ya gama kammala to ka koma ga tasbihi kana neman gafara ubangiji wa ila rabbika farghab kuma ga ubangijin ka shi kadai zaka yi kwadayi gabatar da ila rabbika ba ce farghab ila rabbika ba yana nuna kadaita ka kadaita kwadayinka da sa tsammaninka ga ubangijin ka shi kadai وقول النبي صلى wa عليه وسلم لابن عباس kuma. Faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama ga ɗan baffansa abdullahi ɗan abbas a hadisin nan mashhuri na cikin al'arba'unan nawawiya hadisi dogo mai tattare da abubuwa da yawa a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa abdullahi ɗan abbas a lokacin yana ɗan ƙanƙanin yaro amma yana yi masa tarbiya kan aƙida wanda yana nuna mana cewa wani abu ne da ake da bukata ga uba ko duk wani mai tarbiya mai reno ya tarbiyanci ‘ya'yansa ko waɗanda aka jingina masa tarbiyarsu ya tarbiyance su akan aƙida ya nuna musu abin da aƙida take nufi wannan shine babban aikinsa kuma aikinsa na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa abdullahi dan abbas a lokacin yana ɗan ƙaramin yaro idza sa'alta fas'alillah idan za ka roƙa to ka roƙi Allah idan za ka tambayi wata bukata ka tambayi ubangiji wa idza sta'anta idan za ka nemi wani taimako fasta'in billah ka nemi taimako da Allah haka nan daga cikin nasussukan da suke nuna a maida roƙo da buƙata zuwa ga ubangiji akwai faɗar al-khalil madadayin Allah ne annabi Ibrahim alaihi salam inda yake gaya wa mutanansa cewa inda ma ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtagu inda Allahi rizq Kaɗai ba wani abu kuke bautawa ba face wasu gumaka kuma kuna kirkirar kuna kera wasu abubuwan ƙarya kuna cewa su ne Allah kuna bauta musu waɗannan abubuwa da kuke bauta ba Allah ba ba su mallake ba su mallakar muku wani abu na arziki ba wani abu koya yake na arziki fabtabu inda Allah rizqa dan haka ku nemi arziki a gurin Allah <clears throat> ibnu taymiya yace wa lam yaqul annabi ibrahim bai ce musu fabtago rizqa inda Allah ba sai ce fabtago inda Allahin risk bai ce ku nemi arziki a gurin Allah ba sai ce ku nema a gurin Allah arziki aka fara gabatar da inda Allahi din wanda asalan harshen larabci ko yaren larabci idan aka gabatar da zar zar shine wannan inda din aka gabatar da shi yush'iru bil ikhtisasi wal hasri abin da yake nuna mana lokaci ne zuwa ga taƙaita abin taƙaita maganar a cikin shi wannan abin da ake magana a kansa shi na arziki abin da zai ci ko ya sha ko makamancin haka suturarsa matsuguninsa abin hawansa ah, magani lokacin da ba da lafiya da abubuwa da suka yi kama da wannan abu na biyu dole ne ya buƙaci abin da zai ije masa duk wani abin da zai cutar da shi Shi ne wa daf'i ma ya yana buƙatar abin da zai ije masa abin da zai cutar da shi shi yasa zai yi gida domin ya kare kansa daga zafin rana ya kare kansa daga iska ya kare kansa daga wasu miyagu barayi ko wasu masu kama da wannan zai buƙaci gwamnati wanda za ta kula da tsaransa zai buƙaci gwamnati za ta buƙaci sojoji waɗanda za su yi gadin mulki za su yi gadin ƙasa za su tsare ƙasa daga tashin tashina da hatsaniya za a buƙaci makamai domin kare kai ko da yaushe dan adam yana da buƙatar abubuwan nan guda biyu yana da buƙatar ya janyo wa kansa abin da zai amfane shi yana da buƙatar ya ije wa kansa abin da zai fice shi wakilal amrayn duk abubuwan nan guda biyu kuma shuri'a lahu an yakuna du'a'uhu lillah a cikin duk abubuwan nan guda biyu abinda aka shar'anta wa ɗan adam mai wanda yake wa Allah biyayya shine ya zama na roƙon da zai yi akan waɗannan abubuwa biyu Allah zai roƙa fala yas'alu rizqahu illa min Allah ba zai nemi arzikinsa cinsa da sa, in ba daga Allah ba wala yashtaki illa ilayhi ba zai kai kukansa akan wani abu da ya cutar da shi ba yana neman ije masa wannan abu sai ga Allah kamar yadda Allah ke gaya mana halin annabi yaqub alaihi salam hali irin na annabtaka inda yake cewa ma ashku bathi wa huzni ila Allah ma kadai kadai wanda nake kai kuka na gare shi ina kai kuka na na damuwa ta da bakin ciki na zuwa ga Allah kuka na na damuwa ta da bakin ciki na a game da abin da ya same ni na rasa ɗana Yusuf alaihi salam kada ina kai wannan kuka ne da korafi zuwa ga Allah wallahu ta'ala zakara fil al hajr al jamil al qur'ani Allah ya faɗi abinda ya kirawo da al hajr al amma kauracewa mai kyau wahjurhum hajran jamila ya faɗi wasfah safhal jamil wasfah safhal jamil haka ka kawar da kai mai kyau ya faɗi sabrun da me kisar annabi Yusuf alaihi salam haƙuri mai kyau waɗannan abubuwa guda uku to Allah ya sifanta su da kyau alhajru aljamil as-safu aljamil wa sabru aljamil wa qad kuma malamai sun ce innal hajra aljamil wato abinda ake ce wa jamil huwa hajrun bila adha ka kaurace ka kawar da kai ba tare da ka cutar ba wasafhal jamil abinda kuma ake kira saf kawar da kai ko haƙuri mai kyau safhun haƙuri ko yafiya bila mu'ataba ba tare da zargi ba wasabrul jamil kuma sabrun bila shakwa ila ka yi haƙuri ba tare da kana kai ƙorafinka ga wani abin halitta to abinda ibnu taymiya yake gaya mana yana daga cikin abin da yake cika ubudiyya zamantowar ka bawan Allah ya zama da ka da kukanka Allah kake kaiwa kafin ka kai ma wani ka kai Allah wannan yana daga cikin tamamul ubudiyyati ko kamalul ubudiyyati lillah kada a jika kana yawan korafi kana yawan bita akan wani abu mara daɗi da ya same ka ka yi haƙuri ka jure ka yi haƙuri wannan tilas wajibi ne akan kowane mumini ya yi haƙuri akan abin da zai same shi na baƙin ciki na bacin rai na musiba na bala'i wajibi ne ga kowane mumini ya yi haƙuri sannan kuma mustahabbi ne mustahabbi ne ya yi rida ya yarda da yanayin akwai bambanci tsakanin asabru ala musiba da arrida bil musiba asabru ala musiba wannan tilas kana mumini abinda duk Allah ya kaddara maka kai hakuri rashin haƙuri shine ma'anar ka kai kukan ubangiji ga wani ga waninsa wannan yana kora kamalar tauhidi ya zama da baka da sabru ala qadarillah ar-rida bi qadarillah shine abin da ya same ka na tashin hankali ko mara daɗi ya zama da baka jin kaikayin a zuciyarka baka jin kaikayin abun a ranka baka jin zafin a ranka ya zama da wanda ya same ka da halin kafin da halin da kake ciki kafin ya same ka da halin da kake ciki bayan ya same ka ku gaba ɗaya wannan ba kowa yake samun wannan ba shi da ake kira arrida bi qada'illah arrida bi qada'illah wannan sai manyan waliyai ka ji ka da ka gamsu babu wani raɗaɗi ba zafi a ranta to wannan ba in aka ce wajibi ne to ba wanda tauhidin zai kai labari to wannan mustahabbi ne mustahabbi ne akwai waɗanda kamar magabata da damansu sukan ce ya ubangiji idan na samu yardarka ka yarda da ni to komai da zai same ni ni daidai ne a wajen fal musabu ba'da zalika jalal إذا نلت منك الولد فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب dai ka yarda da ni to komai mai sauki ne dan komai da ka gani akan ƙasa ƙarshen sa shi ma ƙasar zai zama wannan da yawa daga cikin bayan Allah na kwarai sun tafi ga ubangijinsu wannan wannan zuciyarsu haka take to asabar wajibi ne a same shi a tare da kowane mutum kada ka dinga kai kada ka dinga yawan kai ƙorafi da farmato da damuwa da mita akan abin da ya same ka zuwa ga wani mahalicci ولهذا قرئ على احمد بن حنبل في مرضه انكر وامام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل رحمه الله تعالى ينا كنتينا cikin rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani wanda ta sa shi yana nishi nishi na marar lafiya sai aka karanta masa cewa tsawus tsawus al-yamani ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ɗaya daga cikin almajiran makaranta abdullahi dan abbas mutumin yaman ne amma kusan kace ce rayuwarsa gaba ɗaya a makka take saboda duk shekara sai ya zo hajji shekara arba'in yayi bai taɓa fashi ba saboda haka duk shekara da shi ake hajji a nan maka a lokacin hajji ya zo hajji a nan ya yi rashin lafiya a nan ya mutu aka yi masa jana'iza Ba'us an karanta wa imamu Ahmad cewa ya yakrahu aninal mari yana karhanta wato nishi ko kuma eh nishi na mara lafiya mara lafiya ya dinga nishi Dawud yana cewa makaruhi ne baya san wannan sai aka karanta Imam Ahmad shi kuma yana kwance a lokacin yana nishi wa yaqulu Dawud yana cewa innahu shakwa wannan nishi kamar kana kai kukan kukanka ne zuwa ga wasu ba Allah ba aka karanta Imam Ahmad fama anna Ahmadu hatta mata Imam Ahmad bai ƙara nishi ba daga lokacin har yaban duniya bai ƙara nishin rashin lafiya ba har yaban duniya waɗannan su ne waliyan Allah na gaske wa amma shakwa ila al-khaliqi fala tunafi sabran jami da aka ce kai haƙuri kada ka kai kuka to kai kukanka zuwa ga Allah baya kore haƙurin kana iya ka zama mai haƙuri akan abin da ya same ka na masiba sannan kuma ka kai kukanka zuwa ga Allah ɗaya baya kore ɗaya domin ga annabi yaqub alaihi salam ya Allah ya gaya mana ya ce fasabrun jamil ba abin da zan yi sai haƙuri mai kyau sannan kuma Allah ya gaya mana yana cewa inda ma ashku basti wa huzni ila Allah ina kai kukan damuwata da bakin ciki na zuwa ga Allah kaga haduwar abubuwan biyu ba za su zama matsala ba wato abubuwan abu ne da zai yi wa kana Umar radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqra'u fil fajr bi surati Yunus wa Yusuf wan Nahl Umar dan Khattab yana karantawa a sallah asubahi ya karanta Yunus ko ya karanta suratu Yusuf ko Nahl famarra bi hadhihi al-aya a wani karatunsa sai ya shuɗe ta kan wannan ayar inna ma ashku basi wa uzni ila Allah sai qira'ati a cikin karatunsa fa baka sai ya fashe da kuka hatta sumi'a nashijuhu min akhir subu sai da aka ji kukansa wato abin nan kukansa tsaron kukansa daga sahun ƙarshe inna a ashku bathi wa huzni ila Allah wa min du'a'i Musa alaihi salam yana daga cikin addu'ar annabi Musa alaihi salam kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wannan hadisi yana nan cikin mu'jam yana nan cikin al-mu'jam al-awsat na Tabarani da al-mu'jam al-saghir nashi da littafin Mawjam Suyum na Ibn Jubay hadisin an rawaito shi da isnadi guda biyu ta hanyar wake Ibn Jarrah da Isa ibn Yunus da Abi Ishaq as-Sabi'i an Abi Wa'il Shaqiq ibn Salama an Abdullah ibn Mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zan koya maka wasu kalmomi ba wanda annabi Jibril alaihi salam ya koyawa ya karantar da annabi Musa yayin da teku ya tsage ya dare musu biyu don su wuce su samu kubuta daga fir'auna mala'ika jibril ya koya wa annabi Musa alaihi salam ya ce eh, yana so shine sai karantar da shi Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bikal mustaghathu wa alayka suflan wala hawla wala quwwata illa wannan hadisi al cikin at-targhib wa tarhib ya ce isnadin sa jayyid Allahumma laka alhamdu ya ubangiji godiya yabo da kirari da dukkan nau'o'insu sun tabbata gare ka ya Ubangiji. wa ilaikal mushtaka kuma kai kadai ake kaiwa kuka na abin da zai samu mutum wa antal musta'ad kuma kai ne ake neman taimakonka wa bikal mustaghath kuma da kai ake neman agaji wa alayka tuklan kuma gare ka ake dogara wala haula wala quwwata babu wata dabara ko wani karfi da zai tsiratar da mutum illa bika sai ta hanyar taimakonka waɗannan kalmomi su ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa abdullahi dan mas'ud a mala'ika jibril ya koya wa annabi musa alaihi salam abdullahi dan mas'ud ya ce waɗannan kalmomi ban bar faɗansu ba ban bar yin wannan addu'a ba tun lokacin da na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu shi ma wa'il ya ce shi ma tun lokacin da ya ji abdullahi dan mas'ud ya faɗi wannan shi ma bai bari waɗannan kalmomi ba shi ma al'amash suleiman ibn mihran ya ce shi ma tun da ya ji wannan kalmomi daga abu wa'il bai taɓa barin su ba kuma daga yau ka kubar su allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghathu wa alayka tuflat wala hawla wala quwwata illa billah kaga kenan ashakwa ila Allah kai kuka ga Allah la yunafi sabrun baya cin karo da kyakkyawan hakuri da aka ci kai ga annabin Allah Musa alaihi salam Jibril ya koyar da shi Jibril ya samu koyarwa ne daga Ubangiji shi kuma annabi alaihi salam ya koyar da sahabbansa wanda su kuma suka koyar da tabi'ansa wa fi du'a alladhi da'a bihi annabi sallallahu alaihi wa sallam lamma fa'ala bihi ahli ta'if ma fa'alu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga irin yadda mutanen makka quraishawa suka fuskance shi da kiyayya da juna da gaba suka ki karɓar abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da shi na shari'a ya zama da suna cutar da shi suna cutar da sahabbansa ya buƙaci ya fita wasu garuruwa domin ya tallata wannan da'awa ta shi ko zai samu waɗanda za su karɓe ta hannu biyu idan suka karɓe ta yi hijira zuwa gare su ya samu ƙarfi ta hanyar imanin da za su yi har lokacin da Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka wannan addini ya shigar da shi garin makka ƙurashawa su karɓa. a lokacin ya je ta'if amma mutanen ta'if sai ba su karbe shi ba kamar yadda yake tsammani suka cutar da shi suka sa wawayensu suka jajjefe shi to a hanyar dawowarsa yana baro ta'if a lokacin an jajjefe shi har ma kafafunsa suna ta fitar da jini saboda jifa da raunuka a lokacin yake cewa Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'ala an-nas يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي اللهم إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو فهو أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوطأ لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبه لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك wannan hadisi malamai da malama sun rawaito shi daga ciki akwai Imam Tabari a Mu'jamul Kabir salsalar tana da kyau ba ta da wani illa sai maganar Ibn Ishaq Muhammad Ibn Ishaq al-muttalibi wanda malamai suka yi maganganu akan hadisansa kulasar maganganun malamai takaitaccen magana game da shi shine hadisansa a cikin al-ahkam abin da ya shafi hukunce hukunce halal ko haram ko mustahabbi ko wajibi ko makaruhi ko mandubi yau hadisan da zai ruwaito a nan ba za su kasa martabar hasan ba ba za su kasa martabar hadisi hasan ba ba hadisi hasan shine karshen mataki na hadisi sahihi aka tawo hadisi sahihi mataki mataki ne mafi kankantar mataki na hadisi sahihi shine al-hasan hadisin Muhammad ibn Ishaq hadisi ne hasan sai dai an jefe shi da tadlis saboda haka ana buƙatar sa ya ambaci lafazin da yake nuna ya ji hadisin daga malaminsa domin ana ga yakan sarayar da sunayen wasu mutane a isnadi tare da cewa abun su ya ji sai ya amfani da lafazin da ba zai bayyana cewa bai ji hadisin daga malamin da ya ruwaito daga wajensa ba wannan shi suke cewa tadlisi ana ganin ana tuhumar ibn ishaq da wannan aka ce wannan hadisi gaba ɗaya a dukkan salsalolin da hadisin ya zo da su babu inda ibnu ishaq yace haddathana ko sami'tu ko akhbarana ko wani lafazi da zai nuna yaji yana amfani ne da lafazin an wanda kuma lafazi ne wanda zai yi yaji zai yi bai ji ba har yana tallisi ya kamata a samu lafazi da yake yanke yana nuna yaji za mu karɓi wannan hadisi daga daga ibnu ishaq sun da cewa yana da tallisi saboda me saboda ijma'i da aka yi akan cewa ibnu ishaq a abin da ya shafi sirar annabi sallallahu alaihi ba ma kawai ka ce tika ba imam ne hujja ne a lokacinsa ba ya shi wanda zuhuri yana ɗaya daga cikin manyan malaman sira amma duk da haka ya yi wa ibnu ishaq shaida akan batun ilimin sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka ne malamai suka ce hadisin sa asira sahihi ne ya wuce batun ma kace haka inda ya shafe wani abu na sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama to hadisin muhammad ibn ishaq hujja ne ko su imamu ahmad da suka yi tawakkufi akan hadisin muhammad ibn ishaq sun yi tawakkufi ne akan hadisansa na ahkam na hukunce hukunce ba hadisansa na sira ba don haka in muka dubi wannan hadisi hadisi ne da yake babu wani labari na sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya tafi garin Tsa'ifa yana kokarin ya shirya da mutanen Tsa'ifa yana kokarin ya kirawo su zuwa su karbi sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi don haka al'amari ne na tsira a nan kuwa Abdullahi bin don haka wasu malamai sun raunana hadisin kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya raunana hadisin ah, Takridin fiqh na Gazali, da kuma da ikul jami'u sagir a cikin ɗan littafin ya ba ku lamba 177 ba haka 1280 ne ku gyara ba 177 ba za ka je kai ta duba ba 1280 sannan ku je ku duba silsilatu da'ifa ta albani tara. hadisi na 2933 ya raunana hadisin dogaro da raunin da ibn ishaq yake da shi ko kuma dogaro da tadlisin ibn ishaq ya ce a cikinsa akwai salsalarsa akwai ibn ishaq bai sarraha jinsa bai bayyana bijinsa ga wannan hadisi ba daga malaminsa saboda haka ya raunana shi mu za mu karɓi hadisin saboda hadisin ya shafi sira malamai kuma sun yi magana akan cewa hadisin ibn ishaq asira sahihi ne kuma ibn ishaq asira hujja sannan muka dubi lafuzan lafuzza ne wato suna suna suna da haske irin na lafuzzan annabi kalmomin da suke cikin hadisin kansa don wani hadisin daga kalmominsa za ka fahimci kai wannan ba larabcin manzo Allah ba ne hm? daga kaji larabcin wani haka hada haɗe to kana da ɗanɗano mai kyau game da larabci kana da zauki mai kyau to za ka ɗanɗani cewa larabci ɗan ba na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai a sallallahu alaihi wasallam fasaha da iya magana don haka magana sa ta fita daban ko maganganu ake koro da larar an jefa wata magana ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ji waka'inta sai ka ji yadda za ta fito cikin maganar ta zama daban da sauran manzo Allah yayi addu'a sha Allahumma ilayka ashku da'afa quwwati ya ubangiji zuwa gare ka nake kai ko raunin karfi na raunin karfi na kaga shakwa zuwa ga ubangiji la yunati sabran jannah wa qillata hilati da karancin dabara wa hawani ala nas da yadda na zama ba komai ba ga wajen mutane da an biyo shi ana jifansa kai nake kai wa kukan waɗannan abubuwa ya arhamar rahimi ya mafi jin kan masu jin kai anta rabbul anta rabbul mustada'afin kai ne ubangijin waɗanda suka zama masu rauni wa anta rabbi kai ne ubangiji na Allahu ila man takiluni ya ubangiji ga wa zaka bar ni ila ba'idin yatahajjamuni yatajahamuni zuwa ga wani na nesa zai watsi da ni aw ila aduwin mallaktahu amri ko ku zuwa ga abokin gaban da za ka mallaka masa al'amari na ya zama na komai na wai koma hannunsa in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ya ubangiji ko yaya kai da ni matukar ba hushinka zaka saukan mun ba ban damu ba wannan shine rida din da muke magana an rida bi qaba'in ko me za ka yi min in dai ba hushi za ka yi da ni ba to ba zan damu ba ghaira anna afiyataka hiya awsa'u wato kada dan mutum yana jin shi zai iya taran dukkan wani bala'i saboda ubangiji ya kuma roki bala'i kace ai zan iya saboda ko bai ba yanzu a'a yasa addu'ar mu'mini Allahumma inna nas'aluka bala'an hasana bala'an hasana a zama kana addu'a kada uban ka dinga nuna ubangiji rauninka kada ya jarrabe ka jarrabar da za ka kasa jure mata da manzo Allah ya faɗi cewa shi da ya faɗi abubuwa ya ubangiji za ka bar ni ga wajen waɗanda ba na kusa da ni ba su dinga korata tunda daga makka yake danginsa sun ƙi shi shawa sun ƙi karɓar da'awarsa ya tafi ba'in ba, ba shawa ba ne suna nesa da shi suna nesa da shi gari ba gari ɗaya ba ƙabila ba ƙabila ɗaya ba can kuma sun koro shi sun jajjefe shi ce ubangiji a gurin na nesa za ka bar ni shi kuma wanda bai damu da ni ba ko ko waɗanda suke na kusa amma kuma makiya komai nawa ya zama ya zama a hannu to kowanne kai ya ubangiji wannan ba zai ɓata alaƙa ta da kai ba Matuƙar ba hushi za ka yi da ni ba in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghayra anna afiyataka hiya aw ya sai da ya ubangiji ka bani zaman lafiya daga wajenka ka bani zaman lafiya daga wajenka wannan shi yafi min yalwa shi yafi min kwanciyar hankali wato ba wai yana son a bashi a hannun waɗannan ba ko a hannun waɗannan duk da cewa inda hakan ba za ta kasance zai tari wannan abin ya karbe shi da hannu biyu to duk da haka dai ya ubangiji ne na fi son ka bani zaman lafiya غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات يا أبنجي إنا نيمان tsari. haskenka da hasken fuskarka wanda ni suka yi haske saboda shi wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah wanda al'amarin duniya da lahira ya gyaru ya kyautatu saboda wannan man ka tsare ni bi nuri wajhika an yanzila bi sakhatuka kada hushinka ya sauka a kaina aw yahilla alayya ghadabuk ko kuma hushinka ya sauka a kaina kamar yadda Allah ke cewa man yahdil alaihi ghadabi faqad hawa wanda duk fushina ya sauka ya fada a kansa to ya halaka ya gama yawo ina neman ka tsare ni kada hushinka ya sauka a kaina lakal utba zan yi ta tuba zuwa gare ka zan yi ta tuba zuwa gare ka ta tarza har sai ka yarda da ni wala haula wala quwwata illa billah a wa illa bika kamar yadda ya fi ba'd riwayat waɗannan su suka fi yawa wala haula wala quwwata illa billah babu wata dabara babu wani ƙarfi da zai iya ceton mutum da zai iya daga dukkan abin da yake zai dubul zuma mun rayuwa sai abin da ka tsaddara kai ne ka iya ceto na kai ne ka iya bani lafiya kai ne ka iya bani kwanciyar hankali annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kai kukansa zuwa ga ubangiji akan abin da ya faru gare shi wannan kai kuka nashi baya kora kasancewarsa mai haƙuri mai juriya akan abin da ya samu ya faru gare shi na alqaba'u wal qadar sai ya kawo waɗannan nasussuka ne don ya tabbatar da wannan magana da ya ta farko cewa babu tanafi babu saɓani tsakanin da na kaddara sannan kuma ka zama mai kai kukanka zuwa ga Allah akan ya yaye maka abin da kake sannan yace wa kullama ƙauye tama'ul 'abdi fi fadlillahi wa rahmatihi wa raja'ihi li qada'i hajatihi wa daf'i daruratihi qawiyat 'ubudiyyatuhu lahu ma qawya tsama'ul abd ko yaushe kwadayin bawa ya karfafa cikin falalar ubangiji kwadayinsa da falalar ubangiji yayi ƙarfi, kwaɗayinsa da rahamar ubangiji ya karfafa kwadayinsa da fatansa ga biyan buƙatarsa daga wajen ubangijinsa suka ƙarfafa. wa daf'i darurati kwaɗayinsa da fatansa na cewa Ubangiji zai ije masa dukkan wata larurarsa. Duk sanda waɗannan suka karfafa, ƙauyen ubudiyatuhu lahu to matsayinsa na bawansa bautar bawan Allah kuma sai ya ƙara yin ƙarfi. Wa hurriyatuhu min ma siwahu sai kuma ya kara samun ‘yantuwa daga dukkan wani abin da ba Allah. Wato yana ƙara matsanancin kwaɗayi zuwa ga Allah matsanancin fata zuwa ga Allah kamar yadda kwaɗayinsa ga wani mahaluki yujibu ubudiyatahu lahu e, yana gadar da bauta bautar mutumin ga wanda yake kwaɗayi a gunsa kamar yadda duk sanda ka zama mai matsanancin kwaɗayi da fata da sa ido a kan wurin wani mahaluki wanda wannan yana ƙara haifarwa haifar maka da bauta ga wannan mahalukin haka nan ya suho min yujibu ina qalbihi an duk kuma sanda kake ƙara fitar da rai kake ƙara fitar da rai daga to a lokacin kuma kake ƙara samun wadatar zuciya kake ƙara samun wadatar zuciya daga abin da yake hannun wannan makhluki wannan shine ilaji na ƙarshe a lokacin da ka ga wani abin da kake so magani na farko ka yi ƙoƙari ka same shi idan akwai yiwuwar ka same shi shar'an wa ƙadara akwai yiwuwar ka samu abin don shari'a ta yadda ka nema ka samu kamar kana neman mace da aure ka dinga mafarkin wai kana kai kana so ka ganka kana tashi sama kamar tsuntsu kawai kai ka sa ka ƙwallafa ranka kai yaushe za ka ganka kana tashi ba haramun ne in za ka iya tashin ka tashi ba shar'an za ka tashi din amma kadaran zai yi ka tashi haka Allah ya tsarin mutane suna tashi kamar tsuntsaye farkon ilajin abinda za ka iya samu ka yi ƙoƙarin ka yi tahsilin abin in na mimma yumkinu tahsiluhu shar'an wa qadara idan wannan ba ta samu ba to ka yi ƙoƙari ka zantar da kanka cewa abin ba zai samu ba wato ka karanta ka tusa wa zuciyarka fitar da ƙauna daga abin shine ya asu ka sa ya asu a zuciyarka a duk lokacin da ka sa ya asun abu to za ka ji ba yau da gobe in ka sa ba za ka same shi ba kafin da rai to zai fita daga ranka wani zai fita daga ransa wani ba zai fita ba haka ne wani zai yi ya asu ɗin ya yi ƙoƙarin ya asu ɗin kuma zai fitar ran amma ran abin ba zai fita daga ransa ba to in ya kai haka ya zama cuta ya zama marar zuciyarka tana buƙatar magunguna irin na zuciya sai ka agaje ta da tauhidi domin idan ka bari cutar za ta dinga cin zuciyar za ta dinga cin zuciyar ya zama na zuciyar gaba ɗaya ta cika babu komai ta zama ba komai a ciki sai wannan abin to a sabili kuma da ka samu abin za ka iya sadaukar da komai har addininka saboda zuciyar babu addinin a ciki kuma abin ya cika maka zuciya shi yasa Allah yake babu kisar annabi uwar annabi Musa alaihi salam fa asbaha fuadi ummi Musa fariga in kadat la tubdi bihi laula rabatna ala qalbiha takuna min mu'minin lokacin da uwar annabi Musa ta dauki annabi Musa ta jefa shi cikin teku kamar yadda Allah ya umarce ta ta yi ta sa shi a cikin akwati ta jefa shi a cikin teku ta tafi ta kyale shi bayan ta tafi sai ya zama na san annabi Musa ya mamaye zuciyar babu komai a cikin zuciyar kamar yadda Allah ya sifanta fa asbaha fuadu ummi Musa fariga ya zama da babu komai a zuciyar sai tunanin annabi Musa in ka da ta kusa ta fito ta yi shela ta bayyana abin da ya faru dauna an rabatna ala kal ba dan mun daura zuciyarta da tauhidi ba dan ta zama cikin mu'minai wato duk sanda zuciya ya zama na wani abu yana ya shiga ciki yana neman ya mamaye ta kuma ba a magance wannan ba to zai mamaye ta ya zama na kuma tauhidi ya fita babu waɗanda suke shiga kiristanci saboda mace babu waɗanda suke shiga kiristanci ko wani addini ko su bar nasu addinin saboda kuɗi me ya faru ne har suka bar addininsu saboda kuɗi ko saboda mace ko saboda mukami saboda yadda san abin ya riga ya mamaye zuciyar har ya zama na addinin baya da gurbi a zuciyar atani ha qabla an a'rifa al-hawa fasadafa qalban khaliyan tamakkana kafin san soyayya sai soyayya ta zo mu ta samu zuciya ta ba koma sai ta samu gurin zama ta kankane shikenan sai ya zama na abin ya kai ya wuce magana so ya wuce magana bege ya kai maganar ishqo al-ishqo wannan shine imma an kai matsayin da mutum ma zai iya bautawa abin da yake ibn al-qayyim a cikin adda wa dawa ko al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad-dawa ash-shafi yana mana maganar irin wannan illar da al-ishqo makantacciyar soyayya take haifarwa a zuciya ya ce mai kiran sallah ne ya hau sama zai yi kiran sallah sai ya hango wata mace mai kyau kawai sai makantacciyar ta sai ta kanka da zuciyarsa sai ya sauko ya je gunta ashe kirista ce ce to ba zan baka haɗin kai ba sai ka zama kirista sai ya zama kirista ƙarshe ya zo zai kuma komawa ya hau ya kira sallar ya faɗo ya mutu su'ul ba. to shine ibnu taymiya yake cewa gwargwadon yadda kwaɗayinka da abin da yake hannun wani halitta yakan sanya ka zama bawansa ta ƙarfi da yaji yujibu ubudiyatahu lahu fa ya'suhu minhu yujibu gina qalbihi in ka fitar da rai sai ka samu wadatar zuciya kuma ka ji ba ka san abu shi na to in abin ya wuce haka to ya zama cuta kuma sai a yi ƙoƙarin tauri a nemi maganinsa in ba haka ba mutum sai ya zama wannan abin da yake so shine Shi ne abin bautarsa kama shi istaghni amman ta kunna nadhirahu kamar yadda aka ce ka wadatu gabarin abin da yake hannun wanda duk kake so sai ka zama sa'ansa daidai wa daida ka ji ba ka san abin hannun sai ka gan ku daidai wa daida ba zai nuna maka wani abu ba wa afdil amman shi'ta takun amiran kwaran ya kyautar ka ga wanda ka so sai ka zama sarkinsa hmm? sai ka zama sarkinsa al'insanu abdul ihsan in za ka bauta wa in za ka kyautata wa ɗan adam sai ka mallake shi wahtaj ila shi shi'ta takun asirahu ka buka ka nuna bukatarka ga wanda kake so ga wanda ka dama to sai ka zama dan fursuna a hannunsa sai ka zama dan fursunansa sun kawo shi da sigar maganar da sigar saji'i za ku ga magana masju'a ce amma tana tare da ma'anarta takun nazira takun amira takun asira kalmomi ne ga suna tafiya ɗaya amma kowace kishiyar ɗaya ce fakazalika tsama'ul abdi fi bihi. to haka nan ma lokacin da kwaɗayinka zai yi ƙarfi cikin a game da ubangijinka wa raja'uhu lahu da fatanka da kake yi tsammaninka a wajensa yujibu ubudiyatahu lahu to kuma shi ma haka zai wajabtar da zamantowar ka wa iradu qalbihi an talabi min Allah kawar da zuciyarka mutum ya kawar da zuciyarsa baya da bukata a gurin Allah war raja'i lahu baya da fata a gurin Allah yujibu sirafa qalbihi an al-ubudiyyati lillah shi ma wannan sai ya zama zuciyarsa ita ma ta yi nesa ta kawar da kai ta kawu daga zamantowa baiwa ga ubangiji la siyama man kana yarju al-makhluq wa la yarju al-khaliq musamman ma ga wanda zai bar Allah kuma ya koma yana nema gurin wani ko ka bar Allah baka nema gurin kuma kowa ba wanda shi ma wannan yana rage maka mataki na ubudiya? sufaye suna cewa ba a roƙon Allah ba sai ka roƙe shi ba ai yana ya san me kake ciki ba sai ka roƙe shi ba hasbi min su'ali ilmuhu bi hali wai tunda ya san halin da nake ciki ba sai na roƙe shi wannan ya ishe annabawa suka yi ta addu'a alqur'ani cike yake da addu'ar annabawa da suke yi san manzo Allah cike suke da addu'o'in da annabi yake yi zuwa ga Allah akwai matakin da ya kai na waɗannan mutanen babu to rashin komawarsu da bujira bukatunsu ga Allah wannan yana rage zamantowarsu yana rage ubudiyarsu ga Allah wannan matsayi na zamantowa su bayan Allah yana ja da baya to kuma ballantana su ƙi roƙa a wajen Allah su koma suna roƙa a wajen mahaluki su ƙallafa ƙwallafa zuciyarsu a gurin wani mahalu kamar yadda muka karanta a baya yadda yadda gazali Allah ya ji kansa a cikin iha ulumuddin yake ba da irin wannan tarbiyya cewa ka zauna a masallaci kawai ba kai ba wata sana'a kawai kai ta bauta Allah mutane za su ji tausayin ka su baka abinci kada ka fita kada ka je ko ina in ma kana da shi to ka rabar kada ka ajiye wannan shine tawakkali mun yi maganar wannan a baya wanda kwata-kwata yana saba wa abin da yake shirya ta ubangiji shirya ta annabi sallallahu alaihi wasallam la siyama man kana yarju al-makhluqa wa la yarju al-khaliqa musamman wanda yake fata yake sa rai a gurin wani mahaluki ba a gurin Allah ba mahaliki bi haythu yakunu qalbuhu mu'tamidan sai da zuciyarsa gaba ɗaya zai rataya ta imma ala Ko ne zai rataya ta da matsayinsa shi ai shugaba ne saboda haka shugabancinsa zai iya samun masa da komai baya tunanin Allah shugabancinsa kawai ko kuma junudihi ai ai yana da sojoji yana da yan sanda yana da masu gadinsa yana da yan sandan sa kai saboda haka su ne za su yi masa komai ba ruwansa baya tunanin ya roƙi Allah ya aje masu gadi a ƙofar gidansa da karnuka baya tunanin ya roƙi ubangiji ya kare shi sai Allah ya kawo waɗanda za su kashe masu gadin ko su ɗaɗɗaura masu gadin su hahar karnukan su je su same shi a da yake wani kuma yana can ba karnukan ba masu gadin kuma yana bacci har da mafarki hankalinsa kwance Allah ya kiyaye shi bihaisu yakunu qalbuhu mu'tamidan imma ala ri'asati ko dai ga shugabancinsa wa junudihi ko sojojinsa da rindunarsa wa atba'ihi ko mabiyansa wa mamalikihi ko bayansa lokacin da ake da bayi hmm. wa imma ala ahlihi ko iyalansa danginsa kabilarsa hmm, ‘ya'yansa manya-manya masu mukamai can da can saboda haka su kadai sun isa su biya masa bukatunsa wa kahi ko kuma abokansa yana da abokai a ko'ina duk inda ya yana da abokai sun isa su biya masa bukatunsa wa ma ala amwalihi ko Allah ya bashi dukiya dukiyar nan tana iya taibiya masa duk bukatunsa wa zakairi da taskokin da ya aje na wadata ko kuma in ma ala sadati ko ya kwallafa ransa da zuciyarsa ga shugabanninsa yana da ogogi wa kubara'ihi da iyayen gidansa manyansa kamalikihi bawa ne yana ganin akwai wanda yake mamallakinsa wa malakihi ko kuma a'a yana da shugaban ƙasa ko yana da gwamna ko yana da minista shikenan baya da bukata sai a gurin waɗannan wa shaykhihi ko ɗan dubansa wa maqdumihi ko bawansa da yake masa hidima wanda shi yake wa hidima kai wa maqdumihi ko wanda yake wa hidima wa ghairihim da ire-iren waɗannan mimman huwa qad mata aw yamu ko dai baya duniyar ko kuma zai mutu ko wanda yake ya mutu kamar da zai kwallafa rai ga shehinsa ya rataye hoton shehinsa shine zai ba su kariya in babur ne ya sa shehi in mota ce ya sa shehi in gidansa ne ya sa shehi in kantinsa ne ya dika shehi shehi zai kare shi shehi zai ba shi kariya daga hatsari zai ba shi kariya daga barayi zai ba shi kariya daga tasgaro da hasara a kasuwancinsa duk shehi zai masa wannan ko shehin mai rai ne ko shehin ya mutu in ma mai ran ne kuma makomarsa dai zai mutu zamana ya kwallafa zuciyarsa a nan akwai wanda ya liƙa shehi a jikin babur ɗinsa ya zo zai tafi na ce to kai yanzu wa zan ce ya kiyaye ka Allah ko wannan shehin ya ce ka ai gara ka ce shehin wallahi abin da ya ci gara ka ce shehin mun fi kusa mun fi kusa to irin wannan tarbiyyar tana nan ah, to in ba haka ba me yasa ya matsalo da shehin kusa da shi yana ga Allah ya danka ko ya danka an ce masa duk ayyukan Allah irin waɗannan ya tattara ya danka shi to ka je gurin wa kuma ba jahili ba ne tare muke karatu da shi tare muke karatu da shi wani jahilci za ka abin nan ya san me ke yi ya san me ke yi na ba shi wani littafi ko da ibnu taimiyya ne ya karanta ya ce littafin ya girgiza shi amma a kafe yake ba dan ya kafu ba ya tuffuki shi wannan bala'i har ina قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت كدوغلا ga wanda yake rayayye wanda baya bai ce alal hayy kawai ba sai ce kaga Allah ke domin alhayi alhayat ta ubangiji hayat ta ubangiji ta ce kamala ta rayuwa yana halam su bi adamin wala ya ce alaiha fana wannan ita ce kamala ta rayuwa muna da mu ma masu rai ne hmm? Allah ba mai rai ne amma rayuwar rayuwanmu so bi kasbi adamin da ba kai aiki gaba aka same ka kaga rayuwarka akwai da rashin rashin ta da ya gabace ta akwai rashi da ya gabace ta sannan kuma talhaquha talhaquha fana ka karshe kuma zaka mutu kama banda ubangiji fa hayatuhu lam tusbaq bi adamin yalhaquha fana sai Allah ce wa tawakkal ala alhayy da ya tsaya nan sai ka ce ha zai shiga sai aka ce allazi la yamut a nuna shehin da ba mutuwa babu wa sabbe bi hamdihi kuma ka kai tasbihi tare da gode ubangijinka wa kafa bihi bi zunubi ibadihi kabira kuma shi ubangiji shi kadai ya isa ya labarta wa bayansa irin laifukan da suka yi Wa وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا فيهم فالعاقل ينظر إلى إلى الحقائق لا إلى الظواهر فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة مباحة له يبقى قلبه أثيرا تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها ولا سيما إذا علمت بفقره إليها وإشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم فإن أسر القلب أعظم من استعباد البدن فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاهتيال في الخلاص وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم جسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الظل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبدت لما استعبد القلب وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب وكل من ألف قلبه بالمخلوقين أن ينصروه وأن دكيرات الزوجية زوجي يستغى وسمها akan su za su taimaka masa aw yarzuquhu ko su za su azurta shi aw an yahduhu ko su za su firiyar da shi khada'a qalbuhu lahum to zuciyarsa ma sai ta risina ga waɗannan mutane sara fihi min al-ubudiyyati lahum bi qadari zalika gurgudan yadda shi ya risina ma waɗannan gurgudan yadda zuciyarsa za ta risina ma waɗannan gwargwadon abin da za a samu na ubudiyya na bauta a zuciyarsa game da waɗannan mutane in ya zurfafa zuciyar ma ta zurfafa ubudiyyar ma kuma ta yi zurfi in yana baki baki tana baki baki in ya tsakiya tana in ya zurfafa tana haka wa in kana fi zahiri amiran ko da kuwa a zahiri ka ganshi kamar sarki gare su mudabbiran li umuri shi yasa ibnu taymiya yake cewa hatta sarakuna hatta sarakuna suna zama su ne kamar bayi ga waɗanda suke yi wa sarauta dan sarki kullum waɗannan da suke gefe da shi ƙoƙari yake kankane kada su yi masa tawaye kada su yi masa gore kada su tashi hankalin saboda kullum ƙoƙari yake ya samar da abin da zai yarda da su haka nan in soja ne in sojoji ne gare shi in 'yan sanda ne tare da shi kullum gudu yake su masa gobe don haka kullum sa'ayinsa ya zai jawo su tare da shi ya zai jawo su jikinsa ya zai biya musu bukatunsu kaga a zahiri ana ganinsa shi ne sama amma kuma ya dawo yana musu hidima ya dawo masa na musu hidima ya ce ya ce dukkan wani mai sarauta hidima yake yi wa talakawansa Kadin ne fil haƙiƙa ya ce wa in kana fi zahiri amiran lahum ko da a zahiri za a ga kamar shi ne sarkinsu mudabbiran al'umurihim shi ne mai tsatsara al'amuran mutasarrifan fihim shi ne mai tasarrufi mai jujjuya al'amuransu fal aqilu yanzuru ila al shi mai hankali kullum yana duban abu a hakikanin yadda suke la ila zawahiri ba a zahirin su kawai sama sama yake kallon su Kullum mai hankali ba kallo yake yi wa abu sama sama ba yana kallo can ciki me yake kunshe da shi ibnu taymiya ya kawo misali ya ce farrajulu kamar mutum idza ta'allaka qalbuhu bi imra'atin idan zuciyarsa ta ya kwallafa ransa zuciyarsa ta kwallafa ga wata mace walau kanat mubahatan lahu ko da wacce ta halatta gare shi ce kamar matarsa in ya riga ya maƙalƙala zuciyarsa gare ta yabqa qalbuhu asira to shikenan zuciyarsa za ta zama yar fursuna tahkumu tahkumu fihi wa tatasarrafu bima turi matan nan ita ce za ta yi dinga hukunci a kansa tana jujjuya shi da take so wa huwa fi zahir sayyiduha a zahiri kamar shine sama da ita shine shugabanta li annahu zawjaha dan shine mijinta ah, ana ganin shine sama da ita aw malikuha in bai wace kuma ana ga shine mai ita shine ubangijinta amma kuma shi gaba ɗaya zuciyarsa ta ta'allaka da ita ta cika da santa za ta dinga jujjuya shi walakin na fil haqiqati huwa asiruha amma a haƙiƙa shi fursunanta ne wa mamlukuha ko bawanta ne la siyama musamman ma idza alimat bi qafaqrihi ilaiha in ya fahimci in ta fahimci yana da bukata zuwa gare ta wa ishqihi laha yana da mataccen subatacciyar soyayya game da ita wa annahu la ya'tadu anha bi ghairiha kuma ba zai iya musauyin wata ba ta fahimci haka to ai shikenan kuma sai ta sa masa akala sai inda ta ja fa innaha hina izin ta tahakkamu fihi to daga wannan lokacin kuma fa za ta dinga jujjuya shi an ce tahakkum a jujjuya mutum ba yadda yake so ba za ta jujjuya shi ba lalle yadda yake so ba yadda ita take so Ta tahakkumu sayyidil qahiri kuma za ta dinga jujjuya shi jujjuyawar shugaba kuma mai ƙarfi azzalimi kuma azzalimi ya a ce kana hannun shugaban da ya fi ka karfi kuma azzalimi ne kuma ya fanci kana da bukata gunsa ya wani irin jujjuya ne ba zai maka ba to haka za ta jujjuya shi fi abdihi makhuri yadda zai jujjuya bawansa wanda ya fi ƙarfinsa, alladhi la yastati'u al-khalas minhu kuma bawan bawan da ba zai iya guduwa ba ba zai iya kubuta ba bal a'zam kai za ta jujjuya shi fiye da yadda wannan shugaba mai ƙarfi azzalimi zai juye wasu ita za ta yi masa fiye da haka ne ko ba haka bane a zahiri kuma ana ganin shi ne sama da ita to mai hankali shi yana kallon hakikanin abin ne ba zahirin yake kallo ba yana ba abin yake kallo sama sama ba yana kallon abin ne a hakikanin sa mai ya kunsa fa inna asral qalbi ya ce wannan shi yafi girma ya ce da wannan shugaba azzalimi karfa da yake jujjuya bawansa yadda yake so sai ya ce waccan mata sai ta fi juya wannan mijin nata mai irin wannan macacciyar zuciyar yadda take so fiye da yadda wancan zai juya bawansa shine ibnu taymiya yake gaya maka saboda me ya faɗi haka fa inna asral a a'zam a kama zuciyarka ta zama yar fursuna wannan shi yafi girma minista ibadul badan akan a kama jikinka ya zama dan fursuna shi wancan jikin yake jujjuyawa amma zuciyar ai ba ta ta'allaka da shi ba fafutuka yake da zai samu inda zai kubuce fut zai ku amma kai a ƙulla kake a ɗaure kake domin gaba ɗaya ka haɗa buƙatunka ka haɗa ka cika zuciyarka da ita saboda haka ba ka ganin akwai mafita in ba ita ba saboda kai ba inda zaka amma shi bawan wannan da zai samu fita zai tsaye kaga ashe a kama zuciyar ta zama fursuna ta fi tsanani akan a kama ka a matsayin gangar jiki a sa ka zama dan fursuna fa inna man istu'bida badanuhu wasturika wa usira mutumin da za a kama a bautar da jikinsa ya zama bawa kinni gaba da baya wa usira a sa shi a satari ya zama dan fursunan yaki la yubali idza kana qalbuhu mustariha matuƙar zuciyarsa a sake take a yalwace take ba zai damu ba ba zai damu ba idza kana qalbu mustarihan min zalika zuciyarsa a huta huta ita ba a yi mata wannan bautar ba mutma'innan zuciyarsa a natsa take ita babu wannan bal yumkinu al-ihtiyalu fil khalas shi zai iya yin dabara tunda zuciyarsa a sake take don haka zai tsaya yi tunani ya yi dabara ya kubuta sabanin wanda zuciyarsa ce aka mallaki shi wannan ai ba baya da abin da zai yi tunani zuciyar da za ta taimaka masa ga tunanin ita ce asira ita ce a kurkuku wa amma idza kana alqalbu alladhi huwa malikul jism raqiqan musta'badan mutayyaman li ghayrillah amma idan ya zama na zuciya wanda zuciya ita ce ke da sarautar gangan jiki duka raƙiƙan zuciya ta zama baiwa musta'abadan an bautar da ita mutayyaman li ghairillah zuciya ta zama tana mai makahon so ga wani Allah tana makahon so shine at-tayyam at wato ya zama na abin da san ya zama na makantacce baya ganin komai sai wannan abin da yake so fa hadha huwa dhillu wal asru al mahmud wannan shine kaskanci shine kuma cin mutum a matsayin fursuna an tsar fursuna wal ubudiyatu dhalila limasta'bada al qalb kuma ya zama bauta bauta ta kaskantar kaskantar da kai ga wanda ya bautar da zuciya ibn taymiya bai gama wannan magana ba zai yi ta yinta wala Allah ma karatunmu na gaba duk a cikinta za mu ƙare saboda ganin ƙurewar lokaci dole mu tsaya a nan a karatu na gaba insha Allah za mu ji inda ibn taymiya zai dire da mu a wannan bayani nashi da yake yi na cewa idan kana so ka zama cikakken bawan Allah gaba da baya ubudiyarka ta zama kamila sai zuciyarka ta zama gaba daya ba ta da wani wani Allah da ta mayar da al'amuranka da bukatunka zuwa gare shi Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ƙarfin zuciya irin wannan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda za su zo ranar gobe kiyama da aiki na gargaru da kuma zuciya wacce take lafiyayya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in menene hukuncin wanda idan yayi addu'a sai ya shafa hannunsa a fuska da sauran jiki kuma menene hukuncin wanda idan aka gaisa da shi sai ya shafa hannunsa a jiki shafa hannu bayan addu'a a fuska ya zo cikin wasu hadisai kamar hadisin abu dawud wanda wasu daga cikin malamai kamar ibn hajar ya inganta shi a cikin bulugul maram to amma hadisin da'ifi ne kai hadisi ne ma munkar ba ma da'ifi ba hadisi ne mai rauni kwarai da gaske babu wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya inganta game da shafa fuska bayan addu'a game da shafa fuska bayan addu'a ya inganta a ɗaga amma shafawar wannan bai inganta ba shi yasa al'izzu ibn abdussalam wanda aka ake wa laqabi da sultanul ulama yana cewa la yamsahu wajhahu illa jahil ba wanda yake shafa fuskarsa bayan addu'a sai jahili ma'ana wanda ya jahilci cewa babu ruwaya sahihiya da ta zo akan wannan ibnu arafa ɗaya daga cikin malaman malikiya ne shi da kansa yana cewa shafa ta hannu shafa hannu bayan addu'a bid'a ce ala ayyi halin bai tabbata a hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka nan shafa kirji ko jiki bayan an gaisa da mutum wannan ba bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka barinsa shi yafi yana ce ina son raka'o ina son sanin raka'o'i sha biyu waɗanda ya zo a hadisi za a gina mutum gida aljanna wato idan ya yi su sune rawati su ne abin da ake kira rawati raka'o'i biyu kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan la'asar shida kenan sai biyu bayan magrib kafin magriba akwai sallah amma ba ba ta cikin rawati da bayan magrib takwas kenan sai kuma biyu bayan sallar kafin isha, sai biyu bayan isha akwai saɓani akan wasu rako'o'in da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suke shigar da ba sa shigar da na la'asar suke shigar da raka'atai fajiri. a matsayin ta sha biyu din ala'ayi halin waɗannan su ne rawatib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi amma banda a halin tafiya a halin tafiya annabi baya rawatib abinda yake yi kawai su ne raka'atai alfajri ita ce ya lizinta ita ce sallar da ya lizinta da sallar wutri amma sauran rawati baya yana so a cikin halin tafiya wannan kuma ya ce yana so a ƙara masa sharhin kalmar nan ta isa shi ta sai a yi rubuta ta isa abdul khamila khamila ita ce ɗan gona ɗan lambu ah. wanda yake bawan wannan lambu ko gona ko gidan gona ya halaka wanda shine ne karatun da muka yi a wancan satin wanda nace amma lafazin khamila bai zo a ruwaya ba abinda ya zo a ruwaya al-khamisa alkhamisa kuma ita ce taguwa ita ce riga wanda na ce kuma ta yiwu shi kansa ibnu taymiya khamisa din ya rubuta ba khamila ba domin a sharhin sa khamisa din ya faɗa wanda yake nuna a hadisin da ya kawo ma khamisa ne wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya kare mu daga sharrin makiya to yau rana ce ta 19 ga watan safar hijira ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai kuma a cikin baka bracket sha tara ga watan Mars dubu biyu da shida a kalandar ‘yan mission kalandar turawa kalandar alaƙaƙai wadda yawanci ita muka fi kiyayewa wana kuma manci namu kalandar namu littafin namu kididdiga ɗin. to abinda ɗan'uwa uwa ya sanar da ku kuka ji yanzu yanzu zan yi magana kai haɗari da illa da bala'in zina ko zinace zinace a billah da kawalci da abin da ke da alaƙa da haka ko shakka babu zina na ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka na daga cikin manya-manyan kaba'ira waɗanda ba ma wai mutane masu hankali waɗanda aka ɗora mana ɗawainiyar bin Allah ba hatta dabbobi akwai cikin dabbobi da ke kyamar jina. dabba wanda babu ainihin ibada a kanta tattabara kalli rayuwarta da kyau idan namijin tattabara ya fahimci cewa wancan matarsa ce misali a duniyar tattabari to za ki iske baya sauraron kowace daga cikin sauran tattabari kuma tattabari namiji in yana da tattabara ɗaya to yakan mai da hankali ne kawai nan guda ɗayan ba ruwan shi da sauran tattabari mata kenan nan kaga hatta a duniyar dabbobi an sami masu hankali da suka fi wasu daga cikin mutane hankali ke tare da babu ɗawainiyar ibada akan dabba sannan kuma kafin mu je jama'a nasosin da muke da shi kafirai da kansu sun gane illar zina ba mai kusanta ta sai mutum mara mutunci mara kima karatun sali da daga cikin kasashe na duniya a yau in aka ce mutum wani lalatacce ne mai bin mata ne ba a ba shi dama ya shugabanci shekaru kamar bakwai da suka wuce an yi wani ɗan takarar shugaban ƙasa a amerika mr gary hart ya yi ƙoƙarin jam'iyyar democrat ta tsaye da shi ɗan takara jam'iyyar su jimmy carter wacce suke gasa da jam'iyyar ɗan ta'adda bush ɗan bush jikan bush bushawa uku masu haɗari da sharri ɗan ta'adda amma sai suka ce ba za mu tsaye da gari hat ba saboda ana tuhumarsa da rashin kamun kai suka ce ai an gan shi da wata yarinya mai suna dona rice sun shiga otal har na fuke sun san inda zina waɗanda ba su da addini katattun ɗan iska ne amma sun san zina iskanci ta wallan wanda ke da qur'ani a hannu da hadisi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Mista zanko Suzuki wani mutum ne da ya taɓa riƙe mukamin firaminista a Japan akan tuhumar zina sai da ya miƙa takardar barin aiki. Su kenan. ita ɗan ƙwallon nan da aka ce ya musulunta Mike Tyson kusan abin da ke shi kurkuku kenan wannan tuhuma da shugaban da ya rike Amerika kafin ɗan ta'addan na Bush Clinton ai kun san abin da ya faru dai kuna faruwar labarai shi da wata yarinya Monica Lewinsky wadda ta je kusan aikin yau kasa hidima ne a ainihin White Capitol abin Bush House ko kuma White House America tsoron kiris sai rasa kujerarsa aka ce ya shi da ita kaga da an gan shi tare da matarsa ne Hillary Clinton ba wanda zai abin har na ke sun san haɗarin wannan abu da sharrin abu madrasa ta arne ne ce ta yi shugabancin ingila tana cewa a wata hira da ake da ita ta ce ai sun gane kurakuransu inda mace bata zauna ta tsare mutuncinta na kula da tarbiyyar mutane masu tasowa a gida ba ta ce mun turo su waje yanzu bala'in yi mana ga ya'yan shago nan birjik a waje a 2004 kawai shekaru biyu a ingila kawai aure ya mutu ɗan ɗaiɗai guda dubu sittin da bakwai a wani shekarar kawai a amerika duk shekara ana haifan 'ya'yan zina miliyan guda miliyan guda miliyan guda yaron da ya fito kan titi ne sun bai san ubansa ba misali ne zai in ya runtuma bindiga kan mai uwa da ba zai wai eh, wannan ɗan uwa masu girma kaɗan kenan daga cikin waɗanda suke kafaran ne sun san illar abin nan saboda sana mu da muke da littafi a hannun mu mu da muke da qur'ani littafin da Allah ya kira shi haske misali Allah ya kira qur'ani haske a cikin suratul nisa يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا مستقى مكو دعب مثالي أتكين سورة شورى يتي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نعدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم نور نور نور مثال في سورة التغابر يتي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير Allah ya kira Qur'ani haske mu da muke da wannan haske kafiran da ba su da haske ya gano hasken illa zina a cikin kuma ana samu cikin musulmi fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un to sai mu fada cikin yadda gadan gadan <clears throat> malamai sun yi kokari su fassara wani ake nufi da zina ne musamman akwai a shek dr Abdullahi hilali wanda majalisar fiqh ta duniya ta ɗora masa nauyin research ya yi a akan meye zina da kuma hukumar da ke tattare da haka ya ɗinkar rumin littafi mai ɗan koren bango na so a ce cikin littattafai na an binciko ban samu ganin littafin ba ba wata ɗin na zaƙulo abin da suka fi haka kila zurfi to ban dai gani ba wasan cikin abin da na rike ne shekaru da zama a baya har kokari ya bari na zuru da cewa zina akwai definitions daban-daban da malamai suka bayar amma abin da duk suka amince da shi shi ne ainihin shigar da al'aura cikin al'aurar da bata halatta ba a dalilin aure ko mallakan hannu bisa sharɗoɗin da aka ɗauko daga littafin Allah da sunar manzon Allah Abdullahi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mummunan aiki ke